Assalamu alaikum in uwa barkan mu dai yau barkan mu da a wannan sabon bidiyo so a wannan bidiyon zan muku bayani yadda za ku yi abin nan yadda za ku yi creating na thumbnail size a current road na ku kenan saboda wasu suna yi a pizza lab ne to shi ma a wannan current road za ku iya yin side na youtube domin ku haɗa thumbnails mai kyau so current road ɗin kuma suna da yawa amma dai ga wani current road 11 so tsohon bashin ne ma dai amma da shi zan muku amfani saboda yana da matuƙar daɗin graphics so sai ka buɗe shi kamar haka bara su bari na buɗe software kamar recording ashirin na taɓa ta bara mu jira ta ta buɗe so recording tana loading ok kamar da kuke ganin nuna ku fuska kamar haka sai ku taɓa wannan new graphics ɗin sai ka na ta zama haka bayan ta nuna maka sai ka yi abin da kamar da kuke gani za ka danne mouse ɗinka sai ka ja shi kamar haka iya adadin faɗin wannan size ɗin da kuke gani kamar haka bayan kun yi haka abin da za ku na gaba ne sai ku zo wannan layout in go so sai ku zo ku daga wannan page setup din bayan kun danna shi zai nuna muku nan gurin bayan kun zo sai ku danna nan gurin sai ku zaɓi wannan pizza kamar yadda kuke gani so sai ku zo nan gurin sai ku saita nan bobo ok bara na goge su duka kuka za ku rubuta 12 a nan gurin 1280 1280 2 0 kamar yadda kuke gani na yi to sannan hima wannan na ƙasan sai ku zo kan shi kamar haka sai ku selecting sai ku goge shi kuma abin da za ku saka sabon sai ku saka 0 sabon kenan kamar yadda kuke gani nayi so sai ku danna ok ok kamar yadda kuke gani bara na ɗan yin ku a bai su bara mu ga yawwa to kun shi wannan shine size na tutorials na youtube wadda za ku iya yin design ku duk kalar da kuke so ku saka shi a wannan gurin domin ku yi design ɗin naku da kadan duk abin da za ku yi wannan inda kun yi akan wannan kun yi saving din shi to kun yi a size na YouTube ne kuna zuwa za ku ɗora shi akan hoton bidiyon ku ok mun gode mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba